tun a daren jiya ne wasu kafofin yada labarai suka ruwaito gwamnan na kano na cewa fadar shugaban kasa na shirya makarkashiya ta ganin bayan rayuwarsa a cikin wata hira ta musamman da jaridar premium times gwamna kwankwaso ya ce akwai managartan dalilai da hujjoji a wurinsa waɗanda ke cewa lallai shugaba janatan na ƙoƙarin hallaka shi inda har ma ya ba da misali da rage adadin jami'an tsaron da ke ba shi kariya a gidan gwamnati To sai dai jam'iyyar PDP a nan jihar Kano ta mayar da martani game da zargin na gwamna kwankwaso. Alhaji Yahaya Umar Bagobiri shine mataimakin shugaban kwamitin riko na jam'iyyar a nan Kano. To lallai wannan kalamai na shi mai girma gwamnan jihar Kano wato kuskure ne ga ƙasa musamman ga al'ummar jihar Kano a matsayinsa na gwamnan jihar Kano. Idan yana da wani abu da yake ganin ba daidai ba da fada shugaban ƙasa kaman wane da ƙane ya kamata ya tattaki ya je ya samu mai girma shugaban ƙasa ya ce ga irin abin da yake ganin ya taso dama a baya ai ya ce ita kanta ita pdp ita ce ke ƙoƙarin kawo tarzoma a kano musamman tun lokacin da wannan eh, kace na ce ta taso dangane da naɗin sabon sarkin kano ko kaɗan babu hannu ko wani abu da zai nuna jama'iyyar pdp tana da hannu wajen ta da hargitsi a jihar kano idan ma akwai mu al'umma ne a jihar kano mu 'yan jama'iyyar pdp jama'ar jihar kano ba sa goyon bayan abin da shi mai girma gwamna ya yi musamman na naɗa wannan sarki to ku ina ruwanku a tun da magana ake ta masarauta alhaki ne na sarauta da kuma gwamnati me ya shafe ku a pdp za ku damu da batun naɗin sarkin nan ne ai mai martaba sarki allah ji kansa ya yi abubuwa na gina al'ummar jihar kano ya yi ƙoƙari na samar da zaman lafiya ya yi ƙoƙari na tabbatar da haɓaka addinin musulunci da kuma zaman lafiyar jihar kano waɗancan kalamai ko lafuza da gwamna ya ba kwa ganin yana da hujja ta la'akari da cewa ya ma face fadar shugaban ƙasa ko kuma jami'an tsaronsa da suke ba shi kariya an rage su mu ba mu da masaniyar wannan kokarin da na yi domin samun karin haske dangane da zargin gwamnan na kano ya ci tura domin kuwa an sanar da ni cewa yana birnin tarayya abuja kuma sakon katta kwana da na aike masa a lokacin da na haɗa wannan rahoto babu amsa daga wurinsa baya ga haka dukkanin jami'an gwamnati da na tuntuɓa sun ki cewa ofan? a yanzu haka dai aka akasarin masu ba da tsaro a gidan gwamnatin jihar kano 'yan kato da gora ne da 'yan farauta da kuma wasu masu aikin sa kai na tsaro jami'an 'yan sanda kalilan ne kawai ke cikin gidan na gwamnati dangantaka tsakanin sassan biyu ta fara tsami ne bayan da gwamnan na kano ya shiga sahun gwamnonin nan bakwai masu neman a yi gyara a jam'iyyar pdp kafin daga bisani ya sanya kafa ya fice zuwa jam'iyyar apc tare da takwarorinsa hudu sai dai an fara cacar baka ne tsakanin gwamna kwankwaso da fadar shugaban kasa tun bayan da shugaba jonathan ya kawo ziyarar aiki nan kano inda aka yi bikin karɓar tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekaru zuwa cikin jam'iyyar pdp kuma tun daga nan wurin ne suka fara zargin juna da aikata rashawa da cin hanci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria rikicin ya fi shi a radio kar mutum ya sani ya ɗauko kafirin nauyi. Ta'addin da ke ta yi wasu ya sanya su jikin ya yi sanyi. Ce sun nemi a dakata amma har yau ba tsara komai ba.